فينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم لتنم يوم ثلاثة كو نعم. يوم لتنم عشرين دبيو رمضان shekara ta bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam wanda ya daidai da 27 ga watan mayu shekara ta 2019 milaji kamar kullum mun haɗa wani masallaci na sun ga masjid bilal da yake bello road domin ɗorawa a inda muka tsaya a wannan sura mai albarka suratul baqara na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل ce shan ɗayanku yana so an ta kuna lahu jannatun a ce yana da wata gona min nakhilin wacce cike take da dabinai wa anabin da inabi wato ko'ina a cikinta ta jirimin tahtihal anhar sannan bayan haka kuma ga ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin raroyinta ko ta ina sannan baya ga haka lahu fiha min kulli samarat wanda yake da wannan gona Allah ya tsoro da kowane irin nau'i na kayan itace a cikinta kowane irin zauji bahij ma'ana dangane to ubangiji kowane irin dangogin kayan marmari to akwai a cikinta amma wannan ya ke nuna ya raya gonar Sakin yana da gona sannan a cikinta ga dabinai ga inibi ga ƙoramai suna gudana ko ina a cikinta wannan yana nufin ya wahala a kanta kuma bisa dukkan alamu ya ɗau shekaru masu tsawo yana rayata sai dai kai shi wa saba kibar sai girma kuma ya zo masa da girma ya zo masa walahu zuwa fa maimakon <coughs> wato ya zauna ya huta tunda yana da yara tunda ya tsufa kaga wanda na rili yaransa su karfinsa ya kawo kenan ina wa lahu dhurriyyatun du'afa yana da yara amma yaran kuma wato masu rauni ne yara ne yan shekara uku hudu biyar sai kuma yana wajen shekara tamanin yanzu yara yan shekara hudu biyar yaushe za su amfani shi yana shekara tamanin shi yasa wannan kaman babu su ne kawai an faɗe zurriyatun zu'afa zurriya wacce take mai rauni na wannan shekarun da duk ken ɗa ya zama ya amfanar da ubansa ne shi ne amfanin haihuwa sai sake son haihuwa da wuri kuma shekara ashirin ana da ɗan ɗa sanda kake da arba'in to kana da ɗa mai shekara ashirin da kake da hansun ɗanka shekara sa talatin to wannan kaga sai amfani ka sanda ka kai sittin ɗanka shekara arba'in ko ma da talatin ne da ya zama rabin shekarunka to wannan shine samara ta haihuwa amma ana shekara tamanin ɗanka kuma shekararsa biyar domin amfaninsa to to shi yasa anan wato aka buga misalin cewa da hudurriyatun fa yana da 'ya'ya amma masu rauni ne rauninsu su ta yadda ba za su yi amfani wajen si masa rana dangane da kula da manajin ɗin wannan gonar ta sabu fa asabaha isarun wannan gona ta nuna ta yi komai komai akwai a cikinta daidai lokacin da ya kamata a fara amfana daga abinda Allah ya tsirar a cikinta sai kawai isarun wato wata iska mai tsananin ƙarfi ta zo isar shi ne iska mai ƙarfi wata kuma a cikinta akwai wuta eh, da ta zo fi hinarun a cikinta akwai wuta fahtar sai ta ƙone gunan nan gaba abin lura a nan كذلك da الله لكم الآيات لعلكم tafakkaru ya buga muku misalin wannan domin ko kwa ya tuntuntuni wajen gane me ake so a ce wanda ake so a ce wannan tsoho ne ya yi shekaru a rayuwarsa yana neman arziki neman arziki a nan shine noma noma shine tushen arziki kuma ya gina wannan gonar tasa da ya gina ta ƙarfinsa ma'ana a kanta ya ƙare gaba da ƙarfinsa ya ƙare a kanta lokacin da ya tsufa mutuwa ta zo daidai lokacin da in ya mutu wahalar da ya ta shekaru za ta zama wato ta yi amfani amfaninta a nan shi ne ya zama in ya mutu 'ya'yansa sun gaje shi sun kula da gonar kamar mutum yana da kamfani ya mutu a ‘ya'yansa su ci gaba da mai da kula da kamfaninsa ko bayan ransa su gaba da kula da kamfaninsa ko bayan ransa wannan shine amfanin idan kana kasuwanci kana da yara bayan ka su riƙe gidanka a ci da gudanar da shi kamar ma baka mutu ba kamar kanan to a daidai lokacin da ya kamata shi wannan mutumin da ya tsufa 'ya'yansa su kula su ci gaba da riƙe dukiyar tasa sai haɗu da matsala guda biyu matsala ta farko yaran suna da rauni ba su ma da ƙarfi ba su da ƙarfi da haka sannan watakila a rashin ƙarfin da su an ɗau shekaru watakila har sa kawo ƙarfi su zama sun yi amfani duk da da ya ta girgiza ina ai kawai kuma rannan kawai sai aka wata ƙatuwar eh, wata iska mai ƙarfi ta zo da wuta ta ƙone gonar ma gaba da ma'ana duk wahalar da ya yi a banza kenan ya yi a banza wannan an taɓa cewa umar bin al-khattab radiyallahu anhu kamar yadda yake a bukhari a wajen tafsirinsa ga wannan ayar a cikin kitabun tafsir ibn kathir ma ya kawo wannan isar cewa wata rana umar bin al-khattab ya taba cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fi man tarawna hadhihi al-aya nazalat wannan ayar akan wa kuke kallon ta sauka sai wato suka ce Allahu a'lam daga ce Allah ne masani Umar sai ya ji haushin wannan ansar saboda idan baka san abu ba an tambaye ka ba kamata ka ce Allah ne masani ba kawai ka ce baka sani saboda akwai wanda ya sani ai ba gaibu bane ai saboda haka gaibu ne ake cewa Allah masani sai Umar ya ce kawai ku ce ba mu sani ba sai Ibn Abbas ya ce nafsi min ha shay ni a cikin raina ni ina ga akwai wani abu na fassara da nake gani zan iya bayarwa a kan ta amiral mu'minin ya ce to ya da a ya dan dan na mana kada ka wulakanta kanka mana kana da wani ilimi kana da maziyyatu fadl kana da ƙarin falala akan wayannan to ya zaka zauna kuma ka bace cikin taro faɗi mana to yake cewa ni ina ga ba kowa ake nufi ba misali ne ga wanda Allah subhanahu wataala ya buga ga mutumin da yake mawadaci ne sannan ya ɗau lokaci yana ah, bin Allah kuma yana wato bibiyar dukiyarsa yana kuma haɓaka ta Allah kuma yana ƙara mata albarka har ta haɓaka sosai kuma tsufa ya zo masa amma a ƙarshe sai ya koma sai sai ɗan ya zo ya ziga shi eh, shi ɗan ya zo ya ziga shi canza masa tunani ayyukan da yake yi na alkhairi sai ya daina sai ya zo yana rowa misali sai ya zo yana yin saɓin Allah abubuwan da Allah yake so ya zama kuma yanzu baya yi to babu yanda Allah bayan da za a yi kuma Ah, Allah yana san ka ya kuma kana sabo kuma ya ci gaba da baka abinda da yake baka ya ce wannan sabon da yake sai zo ya bata aikinsa da shi ya bata aikinsa saboda haka sai ya zama duk aikin da ya a baya ya zama na banza kenan domin inda amali bil Ƙarshe karshe shine magana kawai shekara nawa kai kana bautar Allah ba shine magana ba da me ka cika da me ka cika wal iyad billah dayan ku yana aiki la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali bi amali ahli an-nar sai aiki irin na yan wuta fa yadkhulaha kaga akwai hadari kenan kamar inda kuma aka san wannan shi ma la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhulaha shi wancan zai shekaru yana aikin aljanna sai ya zama tsakaninsa da aljanna kamar zira'i ne kaman ya shiga sai ya juya kuma ya kama sabo sai ya zama ya shiga wuta kuma ko kuma wancan shi tun da ya tashi aikin sabo yake sai ya zama tsakaninsa da aljanna kaman zira'i kuma sai ya koma yana yana ta aikin yan wuta ya zama tsakaninsa da wuta sai kaman zira'i ne sai ya koma ya rikin aiki kuma irin na aljanna sai ya shige ta to shine shi yake cewa shi yana ga irin wannan ne wasu kuma suka ce a su suna ganin meriya ne kawai meriya ne yana ta ayyukansa kaman dai yana da lada ashe ba shi da lada ko ya ɗau lokaci ya kashe dukiyarsa wajen wasu abubuwa ashe kawai don mutane yake ko wata ibada yake yi ko wani abu aikin addini yake ko wata da'awa yake yadawa ko ma da wace irin ba'a yake yi sai da ya tara lada mai yawa ashe kawai ba ma lada ba wa qadimna ila ma min amalin ji ubangiji haba an mansura sai muka rusa shi muka tashe shi daga aiki saboda haka ba aiki bane Allah ya so yi. na'am ci gaba da bagana yana jawo hankalin bayansa muminai akan su ci gaba da infaki mana ciyar da dukiyarsu ta yadda Allah yake so ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani an fi tsayi ba tayyibati ma sabtun ku rika ciyarwa daga wato abubuwan da suke daɗaɗa masu kyau ma sabtun yani min ma sabtun daga abin da kuka tsoruruta min tsayi tayyibati ma razaqnakum ma'ana daɗaɗan abubuwan da muka azurta ku to idan kun tashi za ku ciyar sadaka ko zakka daga wannan za ku fitar wa mimma akhrajna lakum min al-ardi hakanan abinda muka fitar muku daga ƙasa shine zinari da azurfa da ƙasa ake tono su hakanan asimar ya'yan itace da zuru abubuwa masu tsoro kowane abu dai daga cikin waannan abinda muka wato azurta ku da shi ta ƙasa to ku ci yadda. mai kyau ya yi na amanu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha aw nurun ku ci daga tsarkaka sannan kuma ku aikata ayyuka nagari sannan za ku fitar kuma ku fitar daga tsarkaka ɗin wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna ubangiji yace kada idan an ce ku ciyar sai ku riƙa nufar ku rika nifar tayammamu ai ta tayammamul khabitha kina mana kada ku rika nufar mara kyau ga dukiyarku ga mangwar mai kyau ga mara kyau in kun tashi sai ku rika ba da mara kyau shinkafa ga mai kyau ta gwamnati ga kuma jaka wannan gori din nan sai ku rika ba da ita in kun tashi zakka ko kyauta ko sadaka wannan ya ce wala tayammumul khabitha minhu tunfiqun wannan ita ce khabith mumuna shi kuma ka'idar shine lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu cikakken lada ba sai idan abin da kuka fi so shi kuka ciyar walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi inda ku aka ce ku karba wani ya ba ku kyautar irin wannan da kuke barwan ba za ku karɓa ba sai kuna toshe ido kuna karɓa karba kuna rantsa ido saboda muninsa ko saboda warinsa a'a to dan menene kuma za ku rika bada irin wannan wa alamu anna allaha ghaniyyun hamid Allah ku sani babu shakka ya wadatu da abubuwan kuma da kyau amma mai kyan kuka bayar ubangiji ba bukatarsa domin amfanin ne in kun ba da mai kyau ɗin ma ba shi da amfani da shi to ballantana kuma mara kyau ubangiji ghaniyun ya wadatu da kyautar ku mara kyau hamid kuma babu shakka ubangiji wato abun yabo ne abun godewa ne kamar an tambaya wanda suke wannan halin wa yake ziga su shaidan ne shaidan ne ko dai ya hana ka sadaka ko ya hana ka sadaka ko kuma wato ya ce an ka tashi barwa ka ba da mara kyau saboda haka yana da hanyoyi da yawa ko dai ya hana ka sadaka ko kuma ya ce a kai zaɓo mara kyau ka ba domin ya ce in kana ba da mai kyau ta zai kare kuma ka ba da mara kyau ma ko kuma sadakar ma gaba ɗaya ce ka daina in ka kare yanzu kai an ka mutuwa zai taimaki ayyanka misali kuma kai da waye ke waye san ma da kai ina kai yanzu baka da hankali dan kai kuɗi kake taimaka mutane ko kuma kana barwa za ta ƙari duk dai wannan shine ya'idukum al-faqr shaytan ya'idukum al-faqr ah, shaytan yana muku alƙawarin idan kuna kyauta to talauci zai baibaye ku wa ya'murukum bil fahsha kuma yana umarta ku da al-fahsha an kira ruwa anan abin ki mummunan aiki eh, al-munkar wal fahsha ruwa a nan an daidaita ta da mummunan aiki wallahu ya da kuma zafiratan minhu wa fadla ubangiji kuwa yana muku alkawarin inda kun ciyar to zai muku gafara idan kun ba da abu mai kyau babu shakka yana sane da shi sannan zai kara muku ne falalar tasa wallahu min alim ubangiji mai yawan ah, mai yalwar baiwa ne duk wanda abu yana sane da shi alimun masani ne ga duk wanda ya bayar da abu mai kyau ko kuma mara kyau ko ma ga wanda ya ruwar gaba ɗaya hana <coughs> ubangiji til hikmata man yasha yana ba da ilimi na gane Allah ga wanda ya so ko kuma gane gaskiya wato duk wannan abin da ake faɗa fato ba dole bane kuma ka aiki da shi sai ubangiji ya yadda ka ɗauka ba ka ba za ka sai da Allah rabu da shi wanda na ga dama zan kawai ko kuma yana ba da ilimi mai amfani man ya sha ga wanda ya so yana ba da ilimi mai amfani ilimi mai amfani mai ilimi mai amfani ne shi ne wanda idan ka ji gaskiya ka ɗauka idan an ce ka za ka ɗauka an ce eh, abin nan kar ka ɗauka wannan shi ne ilimi mai amfani an gane wa man yutal hikmata duk wanda ubangiji ya ba ilimi mai amfani shine hikima ko kuma Ah, hikima anan shine basira ta karbar gaskiya basira ta me ta karbar gaskiya idan an faɗi gaskiya ka rika karbaci to duk wanda aka bashi ikon gane gaskiya faqad utiya khairan kafira babu shakka wannan shi aka baba alkhairi mai yawa wasu kuma suka ce a anan ko da ilimi ne ilimi kowane ilimi ilimi mai amfani ko kuma ilimi wanda zai ƙari shi Eh, akwai ilimi na addini wannan shine na lahira amma kuma akwai ilimi na duniya wannan shine financial literacy financial education wanda da shine zaka gina duniyarka kuma by extension za ma ka iya gina lahirarka din ga dukkan su ilimi abin ne mai amfani kuma alkhairi to amma nan ana nufin wato ilimi mai amfani wanda zai amfani mutum a lahirarsa shi sa irin sa'alama Allama suke cewa duk irin nusus da suke magana a kan ilimi da falalar ilimi to suna magana ne akan ilimin lahira kawai ilimin addini banda engineering banda physics banda chemistry banda physics an gano wannan banda su eh, yawa ana nufin kawai ilimin addini ilimin addini shari'a duk wannan falalar cewa ah, mala'iku suna shimfiɗa fuffuken su ga ɗalibin ilimi ana nufin ɗalibin ilimin addini na shari'a rabbani wanda zai taimaki mutane akan addininsu ba physics ba ba chemistry ba ba kuma komai ba sai dai wannan ilimi ne na duniya amma ba wannan falalar a cikinsa sai dai idan mutum ya same shi kuma zai iya amfani da shi kuma ya nemi lahira amma wannan falalar da ake nufi to ba ita ake nufi ba da haka anan da ya ce alhikimata yana nufin ilimi mai amfani wanda zai kai ga allazi yu'addi ila al salih wanda zai sa mutum kuma ya aiki nagari wata rana ubangiji ya ce duk wanda ya ba irin wannan ilimin to faƙar uce khairan kafira hakika an ba shi ilimi alkhairi mai yawa wa ma zakaru illa ulul albab amma ba wanda yake wa azantuwa da ayoyin alqur'ani da hikimominsa sai waɗanda suke da hankali waɗanda kuma suke da zukata wato wacce take mai karɓar saƙo na gari na نعم ubangiji ya ce in wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa inna allaha ya'lamu duk abinda kuka ciyar na nafaqa wato wani abin da za ku ciyar na sadaka ne ko zakka ko kyauta fa inna allaha aw nadartum ko wani bakance kuka yi min nadhirin na wani nau'i na bakance kuka ce misali idan na ci gwamna to zan yi azumi talatin da yake azumi talatin ya yi kaɗan ga gwamna an gane wannan sai dai ko kansila ina ji kansila ji amma gwamna kuma ai sai da azumi 60 haba gwamna ai eh, wannan ya more ai na azumi 30 ya yi kaɗan ya mai yawa <laughs> alara ya masa yawa a taba nazar ne fa ta ubangiji ya ce idan kuka yi wani alkawarin wani abu yan dai na samu kaza to zan yi kaza shine nazar ko da yake ba a san nazar din amma kuma idan kayi ka cika shi to kuma Allah yana son ka yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ubangiji ya yabe su suna cewa idan sun yi bakance to kuma suna cika shi suna cika shi amma kuma ibtida'an haka kawai kuma kai nazar shi kuma ba a so dan yana cewa la tuqsimu ta'atun ma'rufa qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa kada ku rika rantsuwa domin nazar wani nau'i ne na rantsuwa idan zaka ba Allah kawai kai masa biyayya sananniya kawai ba wai sai in ya baka kaza za masa kaza ba yanzu an na ci an na samu shiga jami'a zan yi azumi uku yake nan sai ka ci to kuma sai ka azumi uku idan ba kai ba fa inna allaha ya'lamu ubangiji yana sani cewa ya biya maka kai bukatar ka amma kai baka biya masa ba an gano nan da muka je masar na gano irin wato masifar musabakar yadda ta yi zafi na cewa ubangiji idan na ci wani musabakan nan zan yi azumi goma an gane abu awa <laughs> da zafinta to kuma sai na ci awa da haka sai yana dawo kuma ina kallon azumi goma da yawa awa da haka kuma dole sai da na zo na yi su daga ban awa da haka lallai wato nazar idan ka yi alkawari to ka cika shi an gane wannan ubangiji ya ce au nazartu min nazari wani nazar ne to ku cika shi fa inna allaha ya'lamuhu Ah, Allah yana sane da unkuncika a nan akwai abin nan da malaman balaga suke kira jinasul istishqaq saboda kaga anfaqatun min nafaqatin a ciro wani abu daga wani abu nafaqa daga nan aka ciro anfaqtum sannan aw nazartum min nadhirin nazartum daga nazar aka ciro to kaga ma anfaqtum min nafaqatin iri abu ɗaya ne Auna nazartum min nadhirin wannan shine jinasal istishqaq fa inna allaha ya'lamu ala yana sanar da shi wa malil zalimin min ansar wato azzalimai maruwata ko kuma wanda in sun alƙawari in Allah ya ba su kaza la in ataitana la in atana min fadlihi la nasaddaqan wa nakuna min min salihin in yana talauci ya ce in yayi kuɗi zai rika sadaka falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi tawallaw hum mu'ridun sai su rika ruwa kuma an ba su to duk wa'annan su ne azzalimai shi ne ubangiji ya ce wa malin zalimi na min ansar azzalimai mana wanda ba sa cika alkawari in sun yi nazar ko kuma an suna talakawa su ce idan ubangiji ya azarta su za su rika saraka za su rika kyauta idan ya azarta su sai su daina yi su ki kamar da ɗaya ba su taɓa wannan alkawarin ba wa'annan wato su ne الظالمي جملة وتفصيلا وما للظالمين من أنصار سوكما الظالمي باب شكا با ميتي مكونس معنا إذن أبنجي يقاشي dukiyar to ba wanda zai dawo da ita ko kuma a ranar kiyama idan ya kama su da laifin ruwa ko laifin rashin cika masa alkawari na cewa idan sun zama kaza za su kaza to ba mai taimakon su ubangiji yace ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi idan da ake ta cewa ku sadaka ku sadaka dinnan to da kuka zo za su ku sadakar idan kun cika ta an kun bayyana ta da za ku ka ku karka yi a bayyana kowa na gani fa ni'immahi ni'immahi madalla da haka din ni'imma asluha ni'ma mahiya ni'ma mahiya da haka sai aka yi idgamin mim din guda biyu saka zama guda daya sai ya zama ni'imma yani ni'ma shay'u huwa wannan abin na bayyana mai sadakar أبي أبي أبينتا تو نعمة شيء هو أو نعمة شيء هو ما دلليش ما دلل هكين يي يعني. تو سو ذاك كاجي إتنعم ما من كلا تتمن قرن قراءة أو كوي قراءة أقل بدأ هو أتكنت شاط بينا شيء آه، وف آه، نعمة أنت بدو صدقات فنعمة ما نعمة معا في النون كسر كما شفا نعمة معا في النون كسر كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا siga bihi hula yani ni'imma ma'an ni'imma ma'an a wuri guda biyu saboda ni'imma gaba daya a qur'ani wuri guda biyu ne da nan wurin da kuma inna allaha ni'imma ya'idhukum bihi a a suratul nisa to ma'an guda biyun ni'imma ma'an fin nuni kasrun wannan nunin din ai mata kasra yanzu nan mun ce fa ni'immahi ni'imma da kisra amma sai ce fin nuni kasrun fin nuni fathun kama shafa wannan wannan nunin din ai mata fataha ya zama fa na'immahi na'imma ma'an fin nuni fathun saboda munan nan mun ce ah, fa ni'immahi da kasra to sai ce ai mata fataha ma'ana shi ma qira'a ce na'immahi wa ikhfa'u kasr al-'ain siga bihi hula ah, kama shafa ibn amir da hamza da kisa'i sune suke cewa na'immahi na'immahi ko kuma ikhfa'u kasr al-ayn siga bihi hula ita wannan sanda saboda ai cewa akai na'imma to za iya daure ta shine zama ikhtilas na'imma kai baka ce ni'ma hiya ba kuma kai baka ce ni'imma hiya ba shi kuma waye wake wake nan siga bihi hula siga shu'ba sai qalun sai abu amr al-basri wayannan su ne suke yin ni'ima ni'ima sauran ƙari'an kuma su ce ni'ima kamar yadda muka faɗa amma duk gaba ɗaya me ake so a ce madalla kawai ni'ima shay'u huwa wannan duk ah, bambancin qira'at ah, wani lokacin yana tsaya kai ga luga baya shafar ma'ana kaman anan din sannan kuma ah, yana magana ne akan ƙara ya za a faɗa abu kawai cikin sauƙi a bai cikin sauƙi ni'ima wani gware ya ce na imma akan ya ce ni'imma wani kuma gara ma ya ce kawai ni'imma ni'imma ni'imma misali kamar da shu'ba din yake faɗa kamar da qalu yake faɗa kamar da abu amr yake faɗa si wannan su ce ni'imma ni'imma su shigar da ainun din cikin mimun shine ikhtilas duk wannan me ake so a nuna shine in kun bayyana sadaka yayi madalla da wannan amma wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairul lakum amma da za ku boye ta ba wanda ya gani sai wanda za ku ba din sune fakirai fa huwa khairul lakum babu shakka hakan yafi ya zama ah, wanda zaka ba kawai shi ya sani saboda a cikin ah, wancan hadisi da yake cikin sahihai da yana magana akan na mutum guda bakwai wa'anda Allah subhanahu wataala zai shigar da su cikin inuwa ranar da ba inuwa sai tasa hadisin abu huraira ai a ciki akwai rajulun mutumin da ya sadaka bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu haka ne hagunsa bata san me daman sa ce ba wannan yana ikhfa'i ne wajen boye sadaka sai wanda zaka ba to amma malamai suka ce a'a idan sadaka ce sadaka mai sunan sadaka shine boye ta yafi amma in zakka ce bayyana ta yafi alkhairi a bayyana ta saboda wanda baya yi ya rika yi saboda haka idan ka yi aikin alkhairi a yau a Najeriya ka fito fili kai a ta dauka ana sa social media wannan ba ya bane bare da gaske ka bayyana shi a gani dan wanda zuciyarsa ta mutu da rowa su farfado an gane wannan eh, malin zalimin abin nan kafiru an kun min yi kafiru ko nukafir da ɗaya ne za mu kankare muku zunubanku wallahu na na khabir babu shakka ubangiji masani ne da abin da kuke aikata nan ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ibn abi hatim waccan aya ta in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tu fuqara yana cewa wato ta sauka ne akan abubakar da umar radiyallahu anhuma domin da ubangiji ya ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi in kun bayyana sadaka yayi kyau amma ku boye ta yafi da umar ya je da ya koma gida sai ya zo da rabin dukiyarsa sai miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga ta sadaka ya ce ma khallafta wara'ak li ahlika ya umar umar me ka bar wa iyalanka yace na bar su khallaftu lahum nisfa mali na ba su rabin dukiyata na ba su rabin dukiyata rabi na ba su abubakar fa sai zo da dukiyarsa gaba daya da ya zo da ita gaba daya sai miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam masa irin wannan tambaye ya ce ma khallafta wara'ak li ahlika ya ababakar Mai ka barwa iyalanka ya ce ai dukiyata ba wani abu ne face guziri ga Allah da manzansa saboda ka ba ban musu komai ba duka na kawo fa baka Umar radiyallahu anhu a lokacin sai Umar ya fashe da kuka ya san Abubakar ya fi shi ya fi imani ya kai san ya fi shi imani saboda ya ga yayi abin da ba zai iya ba a wajen infaki ashe a infaki yake gane mai imani kenan shi ya kawo rabin dukiyarsa shi kuma ya ga ya kawo duka sai ya ga ya fi shi sanin Allah ya fi shi gaskata ayoyin da suke magana a kan aciyar kenan wanda an ce aciyar shi ba zai ciyar ba shi kuma to sai bincike kansa zai nemi ina ne imanin shi laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha ubangiji yace wato shiryar da su ba akan ka yake ba walakin Allah yahdi man yasha ubangiji shine yake shiryar da wanda yake so an ce sa'id bin jubair ya yana kawo wato isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulmai a zamanin annabin sun kasance ya tasaddaquna ala fuqara'i ahli dhimma suna yin sadaka suna yin kyautatawa ga talakan ahli dhimma ahli dhimma sune ahli kitabain yahuda da nasara waɗanda su ba su yadda cewa za su shiga musulunci ba amma za a zauna da su lafiya ba za su cutar da ku ba kuma za su riƙa biyan jizya su ne ahli zimma to a cikinsu akwai talakawa talakawa wanda ba shi da ƙarfi su kuma musulmi akwai masu ƙarfi to sun kasance suna taimaka musu musulmi suna taimaka wa wainan ahalin zimma ɗin amma lokacin da fakiran musulmi suka yawa sai suka ga to ai gida bai ƙoshe ba za a taimaka wa dawa ba sai annabi sallam yake cewa la ta illa ala ahli dinikum ku daina ba da sadaka sai ga yan addinin ku musulmi za ku riƙa bawa kawai ya yi wannan ne domin ya kwadaitar da wa'incan tun da an ce ba za a ba da sadaka ba sai musulmi wannan koya sa su musulunta an gane shi ne sai aya ta sauka take nuna a'a kada amfani da wannan wai don jawo mutum ya musulunta a kyale su ba za su musulunta su zauna kawai su zauna wannan tana nuna halaccin yin sadaka ga musulmi da kuma wanda ba ba musulmi din ba mubihatul sadaka ala man laysa min dinin islam mana ba sai dole wanda yake cikin addinin musulunci ba kamar yadda al'allama urtubi ya tafi akan wannan ra'ayi kenan su karɓi shirya baya hannunka ya rasulallah Allah shine yake shirya wanda wanda yake so sannan wannan ciyarwar da aka ce ku rika yi to ma tunfiqu min khairin fali anfusukum duk abin da kuka ciyar na alkhairi babu shakka ladan sa zai koma gare ku ne kuma suwan wanda kuka ciyar musulmi ne ko ba wanda ba musulmi ba wa ma tunfiquna illa a wajhillah duk abinda kuke ciyarwa babu fa abinda zaku za ku samu ladansa sai wanda kuka sanda kuke ciyar da shi to kun ciyar ne domin neman yardar ubangiji an gane wannan wa ma tunfiquna illa a wajhillah ma'ana khabarun nabi ma'anan nahayi kada ku sanya infaqin ku kada ku sake ku ciyar sai dan neman yardar ubangiji ko kuma an bata matsayin khabariya din ma to duk abin da kuka ciyar to ba fa kowane ne za ku samu ladansa ba illa btigha wajhillah sai in fa abin da kuka ciyar ne kuna neman yardar ubangiji saboda haka ma'anan guda biyu sun fita ina ji amma tunfiqu min khairin ubangiji ya ce duk abin da kuka ciyar na alkhairi na dukiyar ku yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun za ku samu ladansa cikakke a ranar kiyama kuma ba za a zalunce ku da komai ba zaluntar ku anan shine ku ciyar a ranar kiyama ku ga babu ladansa a'a duk abin da kuka ciyar ladansa yana nan na wa za ku ciyar din Amen. Um, saki ayar sai ka tsaya a falahum ajruhum inda rabbi ubangiji ya ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah idan kun tashi za ku ciyar da dukiyar nan to wanda ya fi dacewa wanda ya fi kamata ku bawa su ne faƙiran nan da uhsiru wato aka taskace su aka sa su ba sa tafiya neman kuɗi a'a sun tsaya ne kawai neman addini neman ilimin addini neman yadda za su yi su taimaki addini ko kuma ba su tafiya ko ina sun tsaya suna training ne su samu karfi su zai jihadi wannan shine al-ihsar ihsar ko dai zama an wato an keɓance ka kana ta neman ilimi ko malami ne zai dai kai ilimi kai fatawa to wannan fi sabilillahi ne an gane ko kuma an ana lokacin yaƙi ne a ware wasu su sita training yanda wannan za a ƙarfafe su idan jihadi ya zo to dama ga mazan na. amma idan kowa ya tafi kasuwa kuma to in aka abko to suwa za su kare addini idan ba malamin da za a biya shi ya karanta addini ya rika bada fatawa to me amfanin al'ummar musulmi kuma me amfanin ta ta zama al'umma madiya kawai yar yar neman madda yar neman kuɗi ta zama yar jari hujja kenan kuma a kaikaici wannan al'ummar tamu za ka iya cewa yanzu yar jari hujja ɗin shi saboda asali ya kamata a ce akwai wasu mutanen da an ware su su ba sa aikin komai ihsar suke sun tsaya suna ba da fatawa da yanda suna karanta addini ana sai musu littattafai an tsare musu komai domin su taimaki addini ta wajen ba da fatawa da ilimi ingantacce da jama'atu nasarar islam tana da wani ofis a kaduna wanda akwai malami wanda aka yi assigning amfaninsa baya komai kawai sai wato karatu ana biyansa yana zuwa kuma yana ba da fatoyi a radio nigeria kaduna <coughs> musulunci ke magana sunan program duk wanda ya shekara sama da arba'in ya san wannan abin da nake musulunci ke magana wannan malamin wato malami ne cikakken malami daga yadda yake ansa fatoyinsa za ka san malami ne kuma jama'atu nasarar islam ita ta ɗaunoyinsa to addini yana buƙatar irin wani yanzu irin wannan ina suke ina suke babu su wadda aka kowa ya harkarsa kawai sanda ka samu lokaci ka zo yi fatawa kai ka ba da abin nan an gano wannan kun san daga inda nake yanzu ba kun san daga inda nake ba wadda haka daga nan kuma aka zan sake bacewa sai gobe kun ganni an ban zo ma duk ɗaya ne saboda haka saboda wani <laughs> daga cikin musulun ba musu ba ihsar ba ne su ka alladina usiru fi sabilillahi saboda la yastati'una zarban fil ard ban da rumfa anan la yastati'una zarban ba za su samu damar yin fatauci a bayan ƙasa ba ko kuma rumfa a singa ko a wani wuri ba su da ita amma su ilimi amma su ma ai so bai san san kuɗi bane ko ba sa san su gina gida mai kyau da mota da su aure su ma da suna su ma yan adam ne ba daga sama suka faɗo la yastati'una zarban fil ardi yahsabuhum al jahil amma jahili jahili anan ba mara ilimi ba a wanda bai san halin da suke ciki ba wanda bai san halin da suke ciki ba idan ga suna fantamawa to zai zaci cewa su aghniya ne wato masu kuɗi ne min ta'affuf saboda kamewa saboda barin furo wani alhaji da suka sani bai san sai dai a hada anan a fashi amma ban sarin faka ba la yas'aluna an-nasa ilhafan ba sa zuwa rumfar wani alhaji suna alhaji aka wuni barka da ya kasuwa ba sa wannan ba sa wannan to wannan su ne waɗanda ake ba wa fi sabilillah ubangiji shi ne ya ware su ce ga irin wainda za a ba wa la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum ga alamar sanan shine baka taɓa ganin su a kofar gidanka ba ko a rumfarka ba su ma san inda rumfarka take ba ku haɗa a masallaci ku fashe kawai la yas'alu da nasa ilhafan wato su zo su ta gaisuwa da roƙon iri alhaji an fito to Allah Allah ya kare ka ai to sa addu'o'i wanda ba sa karewa amma wajen mai mulki ne ai ta addu'a idan wani taro ne aka zo aka yi rashin sa aka ba su lasifika aka ce su minti ɗaya ta sai su minti goma su ne gwamna addu'a an gano wannan to wannan ba sa cikin lasalunan nasa ilhafa ba sa ciki bayan Allah na garba haka suke ba wa ma tunfiqu min khairin ubangiji ya ce duk abinda kuka ciyar min khairin na aikin na dukiyarku fa allaha bihi alim ubangiji yana sane da shi sannan a ƙarshe ya round up saboda za ka yana ta maimaita da infaki infaki ƙarshe dai bari a rufe babin haka kawai wanda ya ɗauka ya ɗauka wanda bai ɗauka ba ya je kawai ladina yunfiquna amwalahum bil-laili wannan nahar kaga wanda suke ciyar da dukiyarsu bil da daddare wannan hari da rana sirran a ɓoye wa alaniyatan da kuma a bayyane kaga ya kawo su ashe ana ciyar da dukiya a ɓoye kuma ana ciyar da ita a bayyane a ɓoyen shine ta sadaka saboda wannan shine ablar bil ikhlas <clears throat> shine karshe wajen ikhlasi da kuma cikakken samun lada kamar yadda yake a wancan hadisin amma wa alaniyatan ita kuma sadakar ta wajibi ce kamar zakka kenan to babu shakka a yi ta a bayyane akwai risala qawiya ma'ana sako very strong message ga waɗanda su ba za su yi ba ko sun manta ko ba su da niyya wancan ya bayar to kai ma ba da taka ni ma na bayar ba laifi ga ce alhaji na bada zakata kai ina taka ko kawo takan hada ni ma gashi zan bayar ko da kai da wani da wani ku zo mu yi taro a kira NTV a sa rana a gaito gwamna mu bada zakar mu me laifi wannan ba rewa eh, eh falahum ajruhum inda rabbihim duk wanda suke yin wannan hakika suna da cikakken ladan a wajen ubangiji wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su ranar kiyama na cewa abinda suka ciyar ba za su same shi ba wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki cewa sun ciyar da dukiyar su a banza ba domin za su ga cikakken sakamakon ta sai ce lokacin da ubangiji yake ta magana akan wato ciyarwa ciyarwa sai yake nuna cewa wato a farko a baya ya ce idan za a ciyar to a ciyar min ta ma sabtu daga abu mafi kyau sannan ya nuna a yi sadaka sadakar kuma ya nuna in za a yi ta ga irin wanda za a bawa kuma ga yanda ya kamata a yi ta a yi ta a ɓoye ko da yake wani lokacin za a yi ta a bayyane to sai ya nuna kuma menene kishiyar wannan gaba daya shine riba mana akwai hanyar da ake tara dukiya ta haramu irin wannan dukiyar to ita baya bukatar wannan infakin kar ma ka doso ubangiji da in dukiyar ka irin wannan ce tariya an tariba ba to ba kai ciki da wannan maganar da ake ba kai ciki saboda haka sai ya fara jawo hankalin mutane su gane menene riba don kada idan kai dukiyarka da riba ka tara ta ka yi zaton an kaciyar fi sabilillah kana da lada ba ka ciki me riba ne riba a lokaci ne ziyada ƙari suna cewa raba shai'u raba a shai ya ƙaru shi sa aka ce rabuwa ko rubuwa ko rabiya rabuwatin a je muka karanta jigawa saboda abin yayi tudu ya karu akan ƙasa al-ardh asliya ƙasa ta al'ada wacce aka saba da ita ita ce ta zama plain malsa a shimfiɗe amma daga lokacin da aka samu wani abu ya karu yayi tudu to wani abin shine ƙari shine rabuwa jigawa kenan to kaga yana da alama da riba din da inda ka jira da ba'un wannan maddar yana nufin ƙari amma a shari'a fa shine ziyadatun ala aslil mali ziyadatun ala aslil mali ya akuzo hadda'in minal mudi muqabilal ajal wani ƙari ne da za ka yi wa dukiyarka a kan asalin dukiyar ra'asul mali shine capital naira dubu goma shine capital ɗinka sai wani mutum ya zo wato yarance ta da yaranta daga ce to aini ba zan baka ba sai kuma kaga ai yana cikin bukata ne shi kuma yana cikin bukata wannan bukatar ta sa dole ya karba saboda an baka ba sai dai yanzu ya mutu da zumunci yayi karanci tausayi yayi karanci taimako yayi karanci sai ka kawai bai da karba hakan kaga ce to shikenan zuwa karshen wata sai ka bani dubu goma sha ɗaya 10% na 10,000 ya ce ba komai zan baka wannan abin da ya karu akan asalin dukiyar shine mai shine riba wannan ita ce ribar jahiliya a ribar da mutanen jahiliya suke yi kuma ita ake kira ribar nasi'a <coughs> saboda aka riba a wajen malaman fiqihu kalabi ce <coughs> akwai ribar nasi'a ma'ana ita ta wannan ƙarin da za ka yi wa mutum saboda jinkiri da ya ɗauka wajen ya dawo maka da kuɗinka ita ce ribar nasi'a ta fi kama da loan a zamani a yaren zamani ka karɓi bashi saboda lokaci kaza za ka dawo da shi to wannan ƙarin da za a ƙara maka a kan asalin kuɗin interest ɗin shi ne loan shi riba ko kuma wato ribal fadl riba ta ƙarin asalin dukiyar ita kuma wannan galibi a wajen canji take faruwa saboda haka ka kawo shinkafa kwano biyu wancan ya baka kwano ɗaya da rabi saboda kana ganin taka tafi kyau jinsi ɗaya ne to da tunda jinsin ɗaya ne bai kamata a samu ƙari ba wannan ƙarin shine fadl ko wani kuɗi haka a yi canji wannan ka ba da wannan a baka wannan an dai ba yadan bi yadan bane kuma iri ɗaya mislin bi mislin to yana cikin riba ubangiji ya ce wa'inda suke cin riba to riba haramun ci riba haramun ci bi aya wannan ayar ita ce ta haramta riba ubangiji ya ce allazina kulunar riba kaga waɗanda suke cin riba suka mutu ba su tuba ba to suna da sakamako a ranar kiyama a ranar kiyama sakamakonsu shine la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas a ranar kiyama kowa yana so ya tashi idan an yi raraka kowa yana so ya fita da gudu ai idan za a kora mutane wasu zuwa aljanna wasu zuwa wuta <coughs> idan tashi wannan korawar <coughs> wato mutane za su so su kasance a akan kafafuwansu kan kafafuwansu to shi mai cin riba ba shi da kafa saboda zai tashi ne yana farfadiya ya tashi ya fadi ya tashi ya fadi kallabi ya takhabbatuhu shaytanu min almas kamar da shaydan wato ya shafe shi ya goge shi ya buge shi ya zama kalmusru kamar mai farfadiya min almas ma'ana saboda shafa da shedan ya masa ya tashi ya fadi ya hantsila ba zai iya tafiya ba mutakhabbir wannan shine sakamakon sa tun daga wato a tashin kiyama daga tashi kafin a je a hukunci wannan ya fara gane mai matsayin sa me dalilin da yasa yake faduwa yana tashi zalika bi annahum saboda masu irin wannan halin sun ce innamal bai'u mithlu riba ciniki kamar riba ne ciniki kamar riba ne ma'ana su cinikin da suke yi ai riba kawai ita ce ciniki wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ubangiji sai musu raddi ya a a ciniki da riba daban Allah dai ya haramta ya halatta ciniki in dai ciniki ne ka siya ka sayar bi kafati anwa'ihi kala kala gashi nan da zai ka duba littattafan fiqhu mudaraba ne salam ne qirad ne ijara ce musharaka ce gashi nan ba iyaka duk wannan anwa'a ne na buyu kuma babu wani littafin fiqhu face ya zo da buyu'a da mashakila da mashakilul buyu to fa ashe duk wannan kuma dan a nuna maka cewa ciniki kala kala ne akwai na halal akwai na haram amma kowane ba wanda ya kyale ka bai nuna maka cewa riba haramun bace saboda haka riba haramun faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salam duk wanda wa'azi ya zo masa daga wajen ubangijinsa duk wanda wa'azi ya zo masa daga wajen ubangijinsa da can yana cin riba bai sani ba sai ya ji wa'azi cewa riba haramun ce fantaha sai ya daina falahu ma salaf da abin ya tara a riba dukiyar da ya tara ta riba a baya kafin wato ya ji wannan me haka ne kafin ya ji wannan wa'azin falahu ma salafa wa amurhu ila Allah falahu ma salafa dukkan abin da ya tara ya gabata to babu shakka nasa ne falahu ma salafa dukkan abin da ya tara nasa ne wa amurhu ila kuma al'amarin sa yana ga Allah al'amarin sa yana ga Allah shine duk dukiyar da ya tara duk dukiyar da ya tara kafin riba kafin ya san cewa riba haramun ce to babu shakka idan ya ji cewa riba haramun ce duk dukiyar da ya tara to ta zama tasa falahu ma salafa tasa ce ya je ya ci hani amma mari'a wa amruhu ila Allah kuma sakamakon sa yana ga ubangiji wa man ada fa ulaika ashabun nar amma duk wanda ya koma kuma bayan an ce riba haramun ce sai ya je ci gaba da yi fa ulaika ashabun nar wayannan sune yan wuta hum fiha khalidun babu shakka wayannan za su dawwama a cikin wuta in sun shiga wuta ba za su fito ba yamhaqullahu riba Allah yana tauye riba yana wato rage albarkar dukiyar da aka tara ta da riba wayar yarbu sadaqat amma dukiyar da ake mata sadaka ake fidda zakarta babu shakka ubangiji yana karata yana karata kuma wannan mushahada ta tabbatar da haka sadaka yana karata dukiyar da ake fidda haƙinta na Allah da sadaka da zakka ubangiji yana karata amma dukiyar da aka tara ta da riba komai yawata ubangiji yana tauye ta wallahu la yuhibbu kulla kafarin afim Allah baya son duk wani mai butirci afim wato mai yawan zanibi kafarin anan shine wanda yake butirci wanda yake an an gaya masa wa'azi baya daukan sa wasu suka ce a'a wannan taghlib ne fi amrin riba ubangiji ya wannan ne dan ƙara jawo hankalin mutane akan al'amarin riba saboda a ƙarshe ya nuna maka man mai cin riba kafiri ne saboda yi maganar riba ake amma a ƙarshe kawai sai ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim wato ana tsoro kar mai cin riba ma ya zama kafiri ko kuma asalin wanda suke cin riba ai ba a san halin mumini da cin riba dama kafirai aka sani daga cin riba eh, da cin riba ko kuma aikin kafirai ne to su kuma kafirai Allah baya son su saboda yawan a su yau da aka dai wannan ita ce riba kuma akwai sauran magana akan ta insha Allah gobe za mu dora Allah mana muwafaka akan mu ji gaskiya mu ba ya ba mu ikon binta mu tsira mu tsira daga ƙarya da kuma guje mata da kuma duk abin da zai kai mu ta Allah ya rabamu da shi Allahumma na fi alqanina wa aslih aimatana wa la ta'murina Allahumma ij'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين